suna na hajiya sa'adatu amma suna ce min barmani coge to me yasa ake ce miki barmani coge eh akwai wata waka da da nake da ita ma na fara yan yan makaranta suka kira ni ina rawa ina coga kafa sai suka rika cewa in zan wuce sai yara su ce hajiya ga me coge nan za ta wuce to dai <laughs> dalili kenan sai na ga to ko na faɗa yara dai suna ce min haka to kuma ni na sa ma kai na. sai in ce iya eh, gani to kaji dalilin coge to ko me ya baki sha'awar shiga harkar waƙe-waƙe. to ai ka san abin da Allah ya nufi mutum zai arziki da shi fa sai ya yi wallahi ko masu abin da ba daidai masu sace-sacen nan to ya yarda ne to bari masu waka amma shi wannan waka gadon shi kika yi ne ni wallahi dangin uwata na uwa na ga maka ba maroki Allah babu ba maroki to ya aka yake ka fara sana'ar waka to ai Allah da dai daga daren sallah dai muna hira da mata kiɗan ƙwarya shi kenan dalili kenan to sai da ka san da ana son abu da masu dafa soja da rigima ake shiga da allura ya'ya da ya ake masu har gudu ake da mu don ka a zo a mana allura an riga da kuɗi muke nema to haka kuma duk wani aiki da Allah iyaye ba su su to haka sai Allah ya yarda dai zan yi to amma yawancin waka ki kina yawan waka akan magana kishiya kishiya kin sha wahala ne da kishiya ni ba ta on kishiya ba tun da niki na gama bai a taba miki kishiya ba mm, mm, mm. to wasu suna cewa waƙoƙinki akwai kalmomi na batsa ba ki ganin zai shafi tarbiyyar ko yana shafan tarbiyyar matasa ko kuma wani sako kike aikawa ai ni ba ni da wata waka ba in ji ba haka wannan ba ni kuma ta wani ta gidan rediyo ba sai dai a wurin biki mata to menene dalilin da yasa kika yi ta na ce maka wata mace ce aka yi mata kishiya ita ce uwar gida to sai wannan kishiya ko damanta ta yi to sai ce in zo in mata waka shi an zo an tarar da ita an dame ta to ni kuma na ga duk bakin haluki na duniya ai da ɗoyo zai launa. to na ce dole a zauna da ita ka ce lilin wanka duwai wani ba ba ɗanayi ba <laughs> yi dalilin shi kin yi wakar wata na yi jamila na yi jamilu wanne ikon Allah to menene dalilin da yasa kika yi wannan wakan madalla kuma yau dai da idan mutum ya yi da ciki ai ya bani har sai ya yi kuka yi da shi ake a rika da zagan shi gaban shi har su da kanshi su ce ba da kunya to yanzu ko ai gwanne ciki da goya zama ado to sai Allah ya bani fasaha wannan waka sai Allah ya sa na sawara ta to da na sawara ta ina yin ta to shikenan sai mata ko ta ciki da goya? ai bar mana cuga ta ce ciki da goyo ikon Allah to kaga ko ayyukan Allah ne tunda wasu suna son haihuwa wasu samu ba kaji yadda aka na yi ta to akwai mata da dama waɗanda suka shahara a nan ƙasa hausa mm. wajen waƙe-waƙen hausa mm. kamar su binta katsina mm. da wasu dai da dama ma yanzu sun rasu koya kuke da dangantaka da su a wannan lokaci ni wallahi tun na fara waka ban taɓa saɓa da kowa ba a mai waka shata dai ake tsoro to shata in yaji ina cikin gida ina kiɗa shi yana waje in ya ga dama na iya zuwa cikin gidan ya ce kina nan kin kwashe mutane ta rami ni kuma ce alhaji kai ma aka kwashe riguna a akwai gida to ni ban taɓa saɓuwa da maroƙi ba wallahi ban taɓa ba. to ya za ki iya danganta irin zamani da kuka yi a can baya na wake-wake da kuma wannan zamani da ake ciki na yanzu akwai wani sauye-sauye da aka samu? kwarai eh, sauye-sauye da ɗaya ne wa'annan masu rubutattun waka amma masu waka wadda ta zo maka a kanka tauraro ni kaga ban iya ko daura sunana wallahi ban iya daura na an da ban kano ka ce daura sunana bari mani ba ya dauro nan gidan alugwara wani bello ne ta ma wallahi mata shi sarka ta kira min bari mani amma nayi nayi Allah ban iya amma in yaran na ko haka da daddare sai su daura sunan su Allah bai ce in haka nan bai ce in samu anan ba wallahi yake kira ganin akwai wata kalubale ga sana'ar waka kamar yadda yanzu matasa suke yi da kuma lokacin ku kina ganin cewa akwai wani kalubale da harka sana'ar waka take fuskanta a wannan zamani na yau to su abin da yasa zai zama abin nan rigima wurin su kaga su wani na jin haushin wani to mu ko da duka gwamnati ke tara mu ba ruwan kowa da kowa ba ruwan kowa da kowa amma yanzu ka ga da yake rubutatta ce to amma ni su dan kwairo su aliyu dan dawo duk kai duk wani wanda ka sani da yayi waka Allah na san shi ya sani Allah to a cikin waƙoƙin ki wacce ce bakan da ni dai wadda na fara da ita dai sakar ba ta da wadda ba ta sana'a ita ce dai matan suna santa sosai saboda waka sana'a sai dai wakan da ta sa sakaran mace sauna mace da ba ta sana'a